الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تشعرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa mu kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya zafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da kaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri da muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ku ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah yau muna 21 ga watan ramadana na wannan shekara ta mu ta hijiriya 1440 daidai wanda ta yi da 26 ga watan biyar ta shekarar miladiya 2019 muna nan dai a surar tauba za mu tashi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a kan aya ta 36 insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن عدة الشهور الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة نفر ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه أنفسهم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحرمونه وَاتَّقُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ نعم الله ما تكفين سركي a wannan aya mai albarka bayan mun ji yace yace da matakai da musulmai za su ɗauka da hukunce-hukunce ya ce kai Allah ya kawo wannan aya yake akwai waɗansu hukunce da ya ware da ya haramta yaƙi yin yaƙi a cikinsu Allah ya ce ina iddaka shuhuri lallai yawan watanni watanni na kamariya na kirge watannin sama a wajen Allah inda lahi a wajen Allah isna ashara shahara wata goma sha biyu ne yawan watanni a wajen Allah fi kitabin lahi haka suke rubuce a littafin Allah sun fi azal watannin Allah subhanahu ta'ala goma sha biyu ne a shekara kuma yau makalakar samawa wal arba tun fil azal lokacin da Allah ya halicci sammai da kasai sai ya sanya watanni da jama'a da halittu za su rika mu'amala da su watanni goma sha biyu ne min hada cikin goma sha biyu na inji Allah subhanahu wa ta'ala akwai arba'atun kurumun. wato watanni guda hudu Allah ya haramta yin yaƙi da kai hari a cikinsu Allah ya ce addinin da ya bayyana wannan ƙur'ani da ya bayyana wannan zalika dinul kai wannan addini shine addini tsayayye addini na gaskiya saboda fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku yadda ku zalunci kawunan ku in ji Allah a cikin waɗannan watanni Allah ya haramta yaƙi a cikin waɗannan watanni su ne a uku a jere sai kuma ɗaya a ware uku su ne zulƙada zulhijja sai muharram sai ka tsallake kusan watanni biyar ya ka jera da waɗannan su ne watannin da Allah ya ya haramta yaƙi a ciki fala tazlimu yin na anfusakum kada ku zalunci kanku ku musulmi a cikinsu ku kai hari duk ke yaƙi da kuke yi idan watannin suka kama to ku daina kai farmaki ku kame daga yaƙi ku daina kai wa farmaki in kun yi haka to in ji Allah kun yi zalunci kun yi ta'addanci kun keta hurumi na in ji Allah subhanahu wa ta'ala to haka maimakon ku ce ki ku samu da to Allah shi kun zalunci kanku kun yi zalunci kuma aka kama ku da wannan laifin ku zalunci kanku a ciki wajen kai farmaki ku musulmi ku fara kai hari zalunci ne haka nan kada ku zalunci kanku a ciki kafirai su yi amfani da wannan watannin su su kawo muku hali ku kasa mai da martani su yi ma kun zalunci kanku in ji Allah ba sa ce ku fara kai hali zalunci ne a kawo muku ku kasa ramawa shi ma zalunci ne in ji Allah domin shi kafiri zai ce eh, ga waɗannan watannin su ne wanda musulman ba su faɗa ba sa yaƙi a cikinsu mu yi amfani da wannan wadannan da musulman ke girmamawa suke respecti duk rinsin yaƙi sai su janye ba sa yi to mu mu shirya mu kai musu in ji Allah subhanahu ta'ala idan suka kawo muku Allah ce ku buga musu martani ku buga ku fara kaiwa ne a'a su amma idan aka kawo muku ku buga martani in ji Allah subhanahu ta'ala in kuka ki idan ba kun zalunci kan don ba za ka zauna kafiri na sassare ka kafiri na ta kakkashe ko kuna kallon karfi ta ai musulunci ya hana a yaƙi ko ya za mu yi bayan da muka iya dole su kashe muna kallon Allah ce kun zalunci kanku in kun zauna kare kanku zuba da su ina fatan an gane ko yawa Allah madaukakin sun ce wa qatilul mushrikina dan kwanta suka wuce to ku yaƙi mushrikai da suke yaƙan ku su kafatan a dukkin da kuka same su kama yi nuna ku kafatan kamar su bayan da suke yaƙan ku a dukkin da kuka same ku yaƙe su ba ɗaya kuma wa alamu ku sani nasarar Allah da taimakon Allah da tare da almuttaqi wa anna Allah ma almuttaqin wa alamu anna laha. ma'al mutlakin ku san Allah yana tare da cikin tsoronsa kun ji tsoron Allah a watanni da ya haramta muku kun kame sannan kun ji tsoron Allah da suka kawo muku farmaki ku karama kuma umarni ne na Allah Allah ya yi bayanin waɗannan a cikin suratul baqara sosai a inda Allah ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin ku yaƙi kafuran da suke yaƙan ku Allah wanda suke tsamfanin ku wanda suke takalan ku da faɗa wanda suke tsokananku, Allah ce su za ku yaƙa wala ta kada ku kuskure ku yi ta'addanci in ji Allah ku taɓa waɗanda ba su ku ku taɓa waɗanda ba ku tsokanan ku ku taɓa waɗanda ba ku tsonkaman ku idan ku kai haka insha Allah ku yi adalci wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin Allah ce ku kashe su insha Allah haythu saqiftumuhum a cikin da kuka same su Allah madaukakin sarki ce wal kitnatu wa akhrijuhum ku fidda su suma daga garuruwan su haifu akhrajukum kamar yadda kuma suka fidda ku daga makka kamar yadda kuma suke fidda ku daga garuruwan ku kore ku su tarwata garuruwan ku su fidda ku kuma in kuka samu ku kashe su kuma ku fidda su in Allah wal fitnatu ashaddu min al-qatl kaga fitinan kafirci fitnan kafirci da fitnan shirka ku bar shirka ta yaɗu Allah maɗaukaki sarki ke fitinanta fitinanta da bala'in shirka da kafurci gara ma ku fita ku je yaki a gama da su a kan kai ku daina yaki kafurci ya mamaye sarki to fitinan shi yaki yakin bala'i in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام hatta yuqatilukum fihi kada ku yadda ku kashe a inda al-masjid al-haram wato a cikin masallaci na harami a cikin haramin Allah subhanahu wa ta'ala haramin Makka da haramin Madina kada ku kashe su idan suka shiga nan hatta yuqatilukum fihi sai dai in su suka fara ya dauka nan din suka shigo a cikin haramin suka yaƙe ku Allah ya kuma ya musu kuma ku yaƙe ku don wannan harami wanda kalahu kan aminan wanda ya shige shi ya zama to a shigacce to kar su ga kuka girma harami ba ku da jini ba ku ya ce a nan ba ku kashe mutum a nan su zo su kai muku ce za su yaki ku a ciki Allah ce قتلوهم كفرهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم don suka yaƙe ku ku su dan suka kashe ku kashe su su a ciki a zalika jihar kafirin shi ne sakamakon kafirai sannan su ashahar al-harami ashahar al-haram bi shahar al-haram wato watanni na haram nan waɗannan guda hudu nan watan haram da watan haram idan suka kawo muku farmaki a cikin watannin hurmi waɗannan guda hudu kuma ashahar al-haram kuma bi shahar al-haram kurama a ciki a shaharul haram bi shahari alharam an yi cikin kurubatu qisas wala tuqatilu ahadin tada alaikum an yi muku ta'addanci a ciki fa'tadu alaihi bi misli fa'tada alaikum dan sai muku ta'addanci kuma ne ta'addanci ko da a cikin haramin ne ko da a cikin hakanni ne suka muku ta'addanci kuma kuma da muku kwatan kwafin ta'addanci musu da muku Allah ce wa taqullaha tsoron Allah a wata aya yake wa alamu anna Allah ma'al muttaqin sannan ma yake wa alamu anna Allah ma'al muttaqin kun ga ayoyin sun zo daya Allah yake wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila wa ahsinu inna Allah ma'al muttaqin cikin ayoyin suratul baqara Allah ce ku ciyar da dukiyarku maza maza wajen kada nan wajen yakin nan ku kiyaye dukiyanku ku shirya kanku ku sayi makamai ku sayi dukkan wani kayan fada la tulqu aiki aydikum ila tahlukati kada ku yadda ku kiyaye kanku a cikin gaba ku shawar ku je da ku da shirin yaki ku je da jihadi Allah ya ce wallahi ku kiyaye kanku a cikin halaka wa ahdu kuma ku fusata inna Allah yuhibbul muqsitin Allah ubangiji yana son ku kyautata wannan su ne wato duk yanda yaki ya kai yaki idan aka zo ana ana kashi laraba sun yi suna girmama waɗannan wasanni kwarai da gaske kafin zuwa musulunci za ka karfato a ka'aba an fito a wurare ga wanda ya kashe ga wanda ya kashe kansa ya san kawai suna da juna amma da yake wata an haramta ya yaƙi kaga kowa ya wuce wanda yi ma wani magana wanda ba don watannin ba da ba za a iya zuwa a wannan wajen kwashe lafiya ba da fata an gane duk yakin da aka yi a ciki ana kiran yakin har harbul fujjar harbul al-fujjar da aka kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da musulmai suka yi hari a wannan lokacin suka yi hari a wannan lokacin a bisa kuskure larabawa suka kai ta yadawa yasalunaka abi shahril haram kitalin ki laraba maza dama an samu abin da suke so suna turarowa suna zuwa wajen mazan Allah ya rasulullah eh ya aka yaki. ya ka halatta watanni kuma na haram ya ka halatta watanni da mai alfarma Kai yaki a cikin su suka yi ta zugugunta abu a duniya ma mana suna yaƙawa a jaridu Ba wata idan musu shi kuskure ko ya ɗanyi wani abu jaridu sun fi yaɗa su yas'alunaka an shaharil harami qitalun fihi التي كل اتقلوا فيه كبيرون ايبارو الشكا ياكي اتكين انه وتحيب الله فيه اما وجزيج الحرام وإفراج أهله منه آه، آه، آه، الله سبحانه أو المسجد الحرام وإخراج أهله منه وحكم فيه أكبر عند الله أنا متعرضوا كأبا جماعة كنتا ترسي كورا مسجد الحرام ya fi abin da su muhammadin su girman laifi halatta su da su ga su ba su sun zauna a cikin kafirce kafirce da kuke kansu da kawai kafin da mutane da kuka yi daga harami daga baka kuka kori musulmi suka lura da kuma hana mutane zuwa musulunci wannan shi ya fi girman laifi sama da yaki da aka yi a wannan watanni a taƙaice ta ɗauka ana cikin yaki da aka yi a hujja Allah wa ya rufa mana asiri Allah ya ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudillu bihi alladhina kafaru يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواصلوا عدة ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين kafirai abin da suke yi lokacin dai an haramta yaƙi a waɗannan watanni hudu su fa da suke yi kaga watan zulqada watan zulhijja watan muharram wajen kwana tafi kwanaki har wajen tafi masu cin juna su al'adar su fa'idan ba su da kuki suka bro babu kuki za su fa kai ma kabilan da suka rena sai su kai mata hari su kai mata hari su kwace su su kai su sai su kwaso dukiyoyinsu ga tsaya matsayin ganima su kamo ƴaƴansu da matansu su fi da su a matsayin bayi da sun samu na na cikane sun samu na aljihu wani sa'i idan waɗannan watanni tara ba a kwana watanni hudu nan fasu suna gani sun mutu tsawo kuma ba shi ba kwamo kuma bukatan kuɗi kuma da ta an sanya musu da baibai an haramta musu yaki abinda suka yi sai su kai farmaki a cikin watanni din sai su zaɓo watannin da aka halarta yaki sai su ke sun maye gurbin watannin da waɗannan guda hudu da aka haramta musu kuma a zai ba yawan sai su keta hukumin Allah sai su kai farmaki a watan zulhijja da zulqa'ada din da muharram din idan suka suka sai su kai sai su kai farmaki a cikin su sai su ce ku kuda waɗannan ubatanni Allah ya haramta musu su sun kai sun je yaƙi a cikin su to sun mai gudun su misali da rabi'ul awwal da rabi'ul thani da jima'a ula da jima'a da tsaniya sai su ɗauko watanni na halal da aka halatta yaƙin sai suke to sun mutu gudun ƙarshen hukunci na haram da suka kai yanzu ai yanzu babu komai ba su yi laifi ba da aka kuma musu sun biya da wasannin haram da suka suka hurumin Allah to shi ne Allah cikin naman nasi'u an nasi'u din an nasi'u shi ne jinkirtawa jinkirtawa sai su jinkirta wato watannin da aka halatta musu ya su kai da cikin da aka halatta musu sai su ɗebo wasu watanni na halallin ɗin sai su mai da waɗannan kuma ce wannan aiki da suke mashi kanshi ziyadar ɗin wani ƙarin laifi ne sama da kafurcin da suke kai ga su kafurai shi kanshi laifi ne sannan sun keta watanni masu alfarma da Allah ya haramta yaki a ciki ko halatta su shi a wani tsarin kafurci ne akan kafurci da suke kai sannan watanni da Allah ya halatta a yaƙi sai suka haramta huku a ciki kaga sun halatta na haramci suka zo suka haramta na halal in a bisan kuma ga kafurci da suke kai wannan da wanda aiki da suke yi shi karan kanshi ziyadatun fil kufri wani tsarin laifi ne a kan kafurci da suke shi zallu bihi allazina kafaru wanda Allah ba cikin sarki wato yake kadda ya kadda wanda suka kafurta a ciki wannan shi kalci ƙasa ne kada ne ka haramta ka halarta haram a wajen halalta shi ka haramta shi don na an fadda kafirai kafirai sun bai yuhillunahu aman wata shekara su haramta su halatta watannin nan da aka haramta musu sai yuharrimunahu aman wata rana kuma su haramta ma kansu watanni da aka halatta musu sai kuma gurbin da waɗannan kenan liwaqi'u iddat ma harama Allah su biya su biya ya adadin da watannin wajen Allah subhanahu ta'ala da ya haramta musu an kai da yanzu misali an haramta maka in ramadan ya zo kana da lafiya ba da lura an haramta maka a yinin ramadan da kake abinci ko haka tsawon wata guda kawai kai ne mu ci kawai mu ci kawai mu ci mu mu zaɓi wani wanda bayan ramadan sai mu yi azumin shi mu azumin Ramadan a cikin shi ya shi ne makwabcin ramadan kaga a nan sun halatta yinin ramadana wa kansu da Allah ya haramta musu yin azumi cin abinci a ciki sai su ɗauki cikin watan da Allah ya halatta musu cin abinci su ce sun mai cikin sa da yawa amma haka ne kare gaskiya ana zafi kai wannan ramadana ya zo cikin zafi cikin matsala mu bari ta wata wata watan Satumba ana ruwan nan lokacin hajji da ba a cikin kawai sai mu mu mai azumin wancan watan ya mayar ya zama sun mamakafin wannan har sun haramta sun halatta wannan watan sun haramta wa kansu wancan watan haka kafirai suke a wajen yaki ina fata an gane ko Allah yake ayuhillu ma harrama Allah sai kaga sun halatta abin Allah ya haramta musu zina lahum shaytan sai ya tawata musu yin hakan da dini Wa وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون زين لهم شيئا يأوى كاموس wannan su'u amalihim wannan mugun aiki mummunan wannan aikin sai kiɗan ya kawata musu ya nuna musu daidai ne kawai shiga bane Allah la ya hadin qaumun kafirin allati ni Allah ana kafiyar da kafirai ana kafiyar da su ji Allah na'am يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذب يعذبكم عذابا عليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير Allah maɗaukakin sarki ya kira umuna ya ce ya ayyukan na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah salakum ya same ku ne matsalan ku ne ne da ne in ci Allah ya qila lakum firu fi sabilillah idan aka zaburar da ku aka ce ku fita yaƙi domin ɗaukaka kalman Allah ku fita yaƙi idan aka umurce ku aka kira ku sakarsun sai kaga kuna ja da baya kuna nauyi kuna kasala eh ilal ardi kuna kaida ku ku ku kuna da mannewa kuna da zama a kasa yadda same ku da kuke tsukewa in ji Allah yadda sa kuke ganyewa ku yadda kuke nauyi ba ku da idan aka ku ku tashi ga yaki nan yazo alaikum bil hayati dunya min al akhirah aka wai ni rayuwar duniyan kuka fi yadda da ita kuka fi fifi ta sama da rayuwar lahira Duniya kuka fi ba in ji Allah sama da lahira ko ina tabbatar muku in dai haka ne ki mu ku kuskure in ji Allah domin fama mata'ul hayati duniya wato ita rayuwar duniya gaba ɗaya da ake cikin daɗi ta ce kwanciya ku lahira dan kauna na lahira da ladan da Allah ya ba ku da abin da za ku samu aljanna illa qalil za ku samu duniya ta kalli duk wani jin daɗi da za a ba ku a duniya in ji Allah dan kaɗan ne in ji Allah idan ka kauna shi da nabi na lahira na lahira baya yanki in ka shiga aljanna ka wama a ciki ba ka mutuwa ba ka rashin lafiya kuma abin da cikin aljanna arzikin aljanna baya karewa kullum sabo ce zama kullum kara sabon kasa yake yi da yasa Allah mu da cikin sarki ce ta rayuwar duniya abin da aka baka kan ne in ji Allah kwamfiyatul ahir kuma cikin cokali ne aka baka yasa a ce Allah da in ji ke mai ka ka auna eh jin daɗi a duniya gaba ɗaya dan aka ce Allah da amana menene jin daɗi a duniya ake kai wani wallahi yana jin daɗi wani yana jin daɗi kai wani ya yi kuɗi muje ya yi kuɗin kuɗi yake ɗauka ya ci to me jin daɗin misali wajen abinci wanda ne mai daɗin za a ce wani ne mai daɗi a wajen abin sha wanda ne mai daɗin eh? kai kuma mafi jin daɗin abincin da ka samu ɗin jin daɗin duniya gaba ɗaya gaba ɗaya in kana cin abincin daga kan harshe daga kwano in ka ɗauko shi ka zuba a kan harshe ɗan da ka ji kawai da ya wuce harshen ka ya shiga makogoro ɗan gangara ka daina jin tasiri da ya wuce harshe shi ce kuma yana minti bakwai ko minti goma a cikinka in ka bayar da shi ka gan shi ba za ka taɓa fatan ka tsara haɗin da shi ba sannan kuma in ji ba a mayar ba duk awa nawa zai yi a cikin mutum ya je bayan da ya zo da shi awa nawa a ce mutum ya ci abinci mafi daɗi din a haɗe shi idan ya bayan gida ya ci fitarwa ya yunkura ya yunkura yunkura ya fitowa ba wanda zai kai shi ba wanda zai kai shi ihu bai wallah yau na wannan sallai na ci za ku wayo Allah kuma kike a sanya shi ta hanta raki abu ya ci fita ai dadi ne da shi kan zama ne ai kawai ai dadi ne ai dan me kace kuma friend wai dadin kace bala'i kace mutuwa sai ka ji shi yanzu kuma sadda kake so ka kai siyaki ta kuma kaje je ke likita kuriyan yanta ya aika da fita ko abu mafi mafi daɗi na sha duka ta sha Ina taɓa yana ba ka test a harshe kana jin test shi a harshe kwallo tana haɗe shi shi da ka kurkure baki Ɗan gishiri gishiri in ma gishiri gishiri ne ɗan suka suka da da yake manne a kan harki da ta kurki da shi ya tafi ka daina jin ku da shi shi ka awa nawa zai jin girma Allah mutum zai tarar da shi hmm? na mutum zai je ya zuba shi ba wani shi ba a ganin nan jama'a a cike da ba aro ne haka ana irin an ci abin nan wani dan ƙarya ma ba a koshi wai sai a ɗan jagon wala a bar saura kawai ana jin yunwa wai don nuna isa ai wannan ba komai mun tashi za a kuma wani da ya fi wannan a karar na ba shi na wai ai an an koma hannu an bashi suna wani haka ana ɗan shi amma wajen zubar da shi sai an ɓuya kuma a gaban jama'a za a nuna biya an isa an ji an ɓuya an kulle an kulle kofa tukuna an tabbace a yi ƙarfi a duk a kan sabulu a wanke wanke hannun da ya wanke shi ai ji daɗin ji to bai ji daɗin duk shekaru wanda bai mata duk shekaru wanda bai mata amma yadda na samu faɗa duk sa'i sai ka samu ji daɗin sai likita ta maka ita alaƙi zazzabin nan da kaka cikin da maka ba a aka da yakin ka kana da diabetes alaƙi kana da diabetes kana da siga in ma Allah lissafa mun abincin da aka gani mai siga yake mai ciwon siga wannan ni'imar wannan ni'imar da ake nema ne ka ta maka lissafi ku kawai ka sha kaza ka ka ci kaza a cikin restricted da a kan abinci nau'in abinci ɗaya a ce tuwon gujiya tuwon abun nan aka tuwo ba wannan in ka ce makara a ce akwai suga a ciki doya in ka ce a ce a shi ma akwai suga a ciki dankali in ka ce akwai a ce akwai suga shi ma a ciki rogo in ka ce a ce akwai suga a ciki. Wannan na kayan zaɓi. ka saki a ayaba saki uku duk wani jus ka saki shi saki uku duk waɗansu ‘ya'yan kiɗa ce masu ka saki idan ka je ma aiki idan ka je restoran cikin ku masu laluran diabetes layin ku da ce za ka komai na ku farisol ne miyan farasol abinci farisol ‘yar kasar ma farasol haka a cikin miya ba ingredient kuma a ce maka tana kaucewa ka alaji ana iya gangarawa ana fata an gani maki jin daɗin ke cikin mota da kan gudun high blood pressure sai a za a gudu abun nan jini na hawa alhamdulillah ya sauka wani low blood abin da yake da shi wani high blood rigima dai ga ta nan mafi jin daɗin ke nan wani wallahi sai ya haɗe kwaya ya gaci ba ji daɗin kenan shi ne Allah ki kuka samu abin da ki Allah A cikin awa hudu kawai ta zubar da shi ta ci wani awa hudu ta zubar da shi ta wani awa uku ka ci tsarar da shi haka fa kullum haka kullum da daga magunguna a jiki kullum sai an sha wani tablet kullum ma mala shi sa Allah ya ce wallahi idan kuka ce rayuwar duniya za ku rike ku sake ta lahira allati تؤتون الحياة الدنيا والآخرة خير والآخرة خير وأبقى لا هي اشتكي الليل دوما لا فات الله التي إلا تنفروا التي والله أنا زاب ربكم أنا كرمكم وجنياتي ana zaburar da ku ku je yaƙi ku kare mutuncin addininku da al'ummarku da mutuncinku Allah ce yi azikun azaban alima Allah ce sai na muku azaba azaba mai raɗaɗin gaske idan kuka ce wani za ku tsami hannunku daga jihadi za ku tsami hannunku daga yaƙi Allah ce sai na tsantsana muku kuɗa azaba mai raɗaɗi kuma Allah ce ya tsaddin kauman gairakum zan sa a cikin ku gaba daya a mutum ya ku da waɗansu mutane daban in zuba waɗansu mutane Kun tafiye da ku ji Allah su taso da waɗansu tunda ku kun yi jihadi kawar da ku ji Allah da aka faran shi da su kuma san jihadi dole su dan ku su mace su ba ka da dama dole su zo su tattara ku su gura da ku Allah idan na kawar da ku sai unta da waɗansu sababbin kasa sabbin yara su girma da gaba to su kuma su rike jihadin hannu biyu Allah ce wannan aiki wala ka zurruhu shay'an Allah ce ba za ku ci kai da mai ba kamar ya ce ku kuka ku inji Allah amma ni na ba ku ci kai da mai ba inji Allah Allahu ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne a cikin komai. Bari ku ga iko na da na nuna inji Allah. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذهما في الغار إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن عزيزا إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله ربك كين سركي يشي إذا كنت أنا كمسلم كنا كوكشي فقابا Muhammadu ma ba ما da ما ku taimaka Muhammadu ku taimaka sunansa ku taimaka addinansa. kun Allah sai idan ba ku sani yi illa kan ruhu yace idan ma ba ku taimaka wa annabi ba sallallahu alaihi wasallam da addininsa da sunnansa da abin da ya zo da shi na musulunci Ku sunna sallallahu Allah ya already ya taimaka wa annabin ma ya taimaka masa a wani lokaci id arsalahu allazina kafaru yayin da kafiran makka mushrikan quraishawa suka kidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فهذا مبكرا في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يسجدوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكرون والله خير الماكرين الذين كفروا سقف سقف جدا من ظن الله صلى الله عليه وسلم شيء ثانية اثنين شيء ثانية بيونسا شيء ثانية بيونسا شيء ثانية أبو idhu ma fi tsari yayin da suke zaune a cikin ƙoƙo shine tsaro qaul idh yaqulu li sahibihi yayin da sayyidina abubakar suna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ƙoƙo an aika mayaka da kudin shawar an fito an kama a an sa kuma ɗari hukunci ga duk wanda ya zo da annabi sallallahu alaihi ya kamo annabi a je a nemo shi na yaje. ta ina ya bi aka buga matasa da mayaka har cikin wannan kogon suka zo suka tsaya a bakin kogon haka sai na abubakar yana cikin kogon ya leka yana ganin kogin daga gwiwarsa har kasar kasan su yana shi da su na abubakar ya ji ma manzon Allah tsoro matuƙa hankalin shi ya tashi matuƙa game da manzon Allah wala ta kan shi ce da manzon Allah yake. wanda da shi in baya na musulunci nan ba matsala annabi kuma ta yana na musulunci nan zai zai zai ci kuma shi ne wanda ake turo masa wahayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ka ga ta ga kafan su wani na durkusawa wani na lekawa shi ke dan ya mun ga wani na leka ya ta haba an Allah ya cewa wa shahidinsa ina cewa Abu ce la ta hala abakar karka damu karka da bacci cikin komai cikin la ma'ana suna ta Allah yana tare da mu wanda Allah yake tare da shi suna da ganin akwai abin da ya same shi fa anzala Allah sakinatahu alai Allah ya saukar da natsuwa a cikin zuciyar sayyidina Abubakar a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ayyadahu Allah ya karfafe su ya taimaka musu bi junudin da mala'iku mala'iku Allah ya turo dan tarawa wanda ku su ba ku ga mala'iku ba za a ganin mala'iku Allah kalimatan ladina kafaru sufra Allah ya sanya kalmar kafirai burin kafirai abinda suka burin shi shi ne a kafa kalimatun lahi shine kuliya addinin Allah ya zama shine a sama ne ya samu rinjaye da kafirai kuma ne ya fadi a kafa wallahu shi Allah azizun mabuwayi ne hakimun da hikima wani irin fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka umurta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da hijira din sai ka ta muku a wanci a kwanaki ne kafiran da suka yi shirin kashe annabi sallallahu alaihi wa wasallam sai ka muku sai suka ce a samo daga kowace kabila mutum ɗaya matashi mai ƙarfi a samu ƙabilu mutum saba'in mata matasa saba'in su samu wanda da ƙabilu nawa kenan saba'in aka ce a ba mu kowanne ta ƙabi suka zo suka kwanta a kofar gidan manzon Allah suka zaga gidan mamban Allah sallallahu alaihi wa sallama akan za su kashe shi su kashe manzon Allah so yanzu a wannan lokacin waye san abin da suka yi fito ya san abin da suka yi Allah ne kawai ya sani aka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi fito sai Allah ya sanya musu bacci ya sanya musu bacci sai manzon Allah ya dauki sai na Ali radiyallahu anhu hayya ke ya fada akan shi sai manzo Allah ya soke cikin shi da su suka wazara kama malam sai ya tashi kowa da suka bi shi a hannu, amma kawai yana fice haka manzon Allah ya tsaya tsakanin su ya wuce a kayan kisa a goshin su wajen Allah min kan aijihim wajen wa min kafin safa fa aqsainahu qaw yi yusirun sai suka rufe idon kawai ba sa iya gani har annabi ya wuce ma a gaban su ba ya sai ka manzo Allah a lokaci in kun ce ba za ku sai ka manzo Allah to ni na ka kwana a wannan wani sannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sai na Abubakar a yayi. Ina Abubakar a lokacin ya sa na shi a abinan dawakai guda biyu suka manzo Allah ta shi suka tashi suka shi kogon jira eh, da eh, garo tau inda suka yi kwana uku a wannan kogon an nema an nema an nema da hankali an ɗaya duk amma ne kwata kwata a shirya ya tsira ba a kan shi da daddare kuma ma wanda ya zo ya nuna musu hanya ma wanda ya san geographical area na wajen yadda za a fita shortcut Abi lunguna tsarkiya kaga ba za a bi nan road duk an sa a sai an sa masu sa ido to wanda aka samu masu samu shi ne kafiri ne ma Allah ya amfani da kafirin shi ya garbi su manzo Allah ya nuna musu sarkakiya hanyar da za a shi manzo Allah ba san da shi ba kaga Allah ya amfani da kafiri waye wannan aiki ya kare annabi waye ya zaunar da shi a kogon sauru din wane ne amma suka zo ba cikin ba su kogon ya hana su ikon sun ciyawa su Allah ne ni na taimaka masa in ji Allah kuma ni ci gaba da taimaka masa Allah yana da yawa illa tansuruhu faqad nasarahu Na أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها جعل كلمة الذين كفروا السفلى فقد يسوس الكافر في شين أكثر وكلمة الله هي الأولى ألا يكون والله عزيز حكيم ألا مبوايين ما يحكمه نعم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون لله لو اتقعنا لخرجنا معكم لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما كنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين أنا معروف انفروا كذابرة ماذا ماذا مسلمين كذابرة خفافا وأثقالا dattawanku da matasanku da ku fito in ji Allah idan yaƙi ya zo ku zabura in ji Allah kada ku kuskura ku ja da baya kada ku kuskura ku shakala kada ku kuskura ku tsuke baya infiru ku zabura ku fito kifafan wato abin wa kalan manyan ku da kananan ku dattawan ku da matasan ku wa jahidu ku fito ku jihadi jihadi bi amwalikum kowa ya ba da contribution da gudunmawansa na dukiya wa anfusikum kuma ku bada kawunan ku fi sabilin don Allah ku yi shi don riya ku yi shi don riya wani su malar suka ce khitaban wasu khitalan ku fito da makamanku masu nauyin da kuma yan kanana kanana din ina kuma an sani ko abunan light weapon ko kuma lb1 din light one din kananan kamfanin kafiri manyan kuma don bi da garuruwansu karwar da garuruwansu da gidajensu shi ne halacin su na irin su ibba irin su abin ah, da mai su nan irin su asiji nan irin su haun irin su gautaka irin su abin duk ga su ne Allah yake ku da manya manya makamai nizu masu tarwa kawai shi ne su halan nan har da lafiya ba ku fita da ku a kawo akwai inda in ka zo ba ta yi amfani. aka fito da su insha Allah wadansu sun fassara khisafun wa tiqalan da makamai masu nauyi da masu abin nan wasu malamai suka ce da matasa yan matasa da dattawa sun ƙarfi kuɗi da Allah kuma kowa ya fito da kuɗi idan yana shi ya bada tashi gudunmawa za a sayo harsashi za a sayo makamai za a sayo bullet za a sayo kuma da insha Allah fi sabilillah Allah ce wallahi alikum khayrun lakum Allah ce wallahi wannan shi ya muku alheri a cikin zauna haka kawai kafirai su rika hawa da ba ku shi ka yi su kafirai su da ku. Allah ce ku fito din a kafa su harba dau har da dau Allah ce mu kairu laku. Allah ce wannan shi ya fi muku alheri wallahi za a kiyaye ku za ku rayu cikin aiki da mutunci ji Allah to asarar mai kai karshen ta kace a karshe mu wani an karshe uwa ne. ya mutuwan shahada ya zama shahidi ya ji aljanna me ya rage ka ko da kuma rayu kun rayu a cikin ibba da mutunci addinin ku ya ɗaukaka ba mu nuna muku ya ka ina a gaba dalikum khairun lakum in kuka ci za a kashe muku wane da wane sai mutuwa na shahada ba sannan a hana ku izza a hana addinin ku walwala da motsi a shaƙe shi a ajiye shi a wani a hana shi ba zama duk a cikin ƙasƙanci da wadatanci ɗaya amfani shi in ji Allah ya liku kairu ku, kun wallahi ku fito ku fafata da su ana ta'a ku kuna ramawa to Allah ya ce zalika khairu lakum in kuntum ta'lamun Allah ce in kun in kun sani to wannan ce ki muku alheri in da kun sani amma in ba ku sani ba Ku karayi cewa zama hakan shi yafi to Allah ya ce oh, ko ta zama Allah ya ce idan aka ga aurar da musulmi za ka ga munafukai suna tsotsowa suna ja da baya suna ja da baya suna da excuses mere excuses da kaga suna kusuro waɗansu uzurruka da ƙarya Wani ta yara sun lahi sai wallahi zan zai a yara sun lahi kuma an da lafiya yara sun lahi a za ka za inda muka idan muka tafi za mu ci wuce area mu mune a can ƙarshen gari mune da za ka ga akwai ɓarayi akwai kaza ina ka shi dai uzurrurka daban-daban Allah ce su waɗannan munafukan masu zamewa ɗin da masu raunin imani laukana araban ƙariban da wani kasuwanci ne da a a ce a samo kuɗi da wani alkhairi ƙariban wanda yake ba nisa an da ya zaburar da su da lalle ka da an fita wani abun duniya ne wanda ba ya hannu idan koshi a gaban shi nan kaɗan a nan duniya mai saurin tsarewa da kaga mutane sun zabura ka an ce yau ana raba tire da kaza ana raba trailer na shinkafa ana raba trailer na suga da kaza kuma ana ba da dubu goma goma da irin dan wannan abun da za a je a damka hannu a gan shi ido ya gani da yake shi ladan ba a ganin shi a hannu ba a ganin ladan a hannu haka in ka je aikin Allah ba a ganin ladan sai a cikin insha Allah ladan ka ya tabbata ina yake ladan hmm? amma idan za a rarraba shinkafa in ya ga kuma shinkafa a ganin shi da na suga da dubu goma shi eh lallai wannan za a fita amma wata sai da ake lada ya tabbata na ladan gaske shi ta wanda wanda ake gani shi ido in ji Allah da irin wannan ne wanda ake gani na duniya a je dan nan a kamo shi da fasaran qasidan da wata tafiya da za a je a ɗaya da jami'a ko a karɓo kumuci Allah wallahi ya Rasulullahi la tabba uku da sun bi ka da ba mu zama a gida da ka ko kowa ya tsuki walakin sai dai ba'udin alaihim shukka irin wannan fitan wahalar da yana da nisa domin an zaburar da su a yakin tabuka shukka akwai wahala kuma ba'uda wata ce mai nisa ba a faran da ce a faran da'izan ne sannan kuma ba wahalan ba ne a'a shukka akwai wahala a ciki jihadin tabuka ko wahala an yi shi lokacin tsananin zafi an yi shi lokacin da ta'yan itace da dino ina yi suka nuna lokacin da waiza ta canza irin ana sanyi-sanyi da iska mai daɗi lokacin hutu a gida da zama da iyali da zama a gona a sha ruwa a ci ƴaƴan itace duka can kayan amfani su ya yi a lokacin ne fa aka ce a fita kuma ya inje a kabuk ga nisan gaske ga tsananin zafi ga wahala ga rashin ababen hawa ga rashin ruwan sha za a keta sahara Allah ya ce to za ka ga kullum da ya Muhammad Allah ya faɗa a nabi wata ya halifu da billa za ka ga sun zo suna rantsuwa da Allah a gabanka ya rasulallah wallahi wallahi bani da hali da wuce ta'ana ina da hali da ina da lafiyan jiki da ina da lafiyan kuɗi da ina da tafiya da ma wallahi la kharajna ma'akum ya rasulullah wallahi da na fita yakin nan wallahi billahi billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi ya rasulullah kaza kaza kaza ai karan uwa a cikin ƙarya allati yuhku anfusahum kalle da suka halakar da karan uwa ƙarya kalle wata halaka kuma ka rantse da Allah da kiman Allah da darajan Allah da zatin Allah akan ƙarya Allah ta halaka ne kuma wannan yuhlikuna anfusahum suna halakar da kansu ta hanyar rantsuwa alhaji wallahu ya'lamu innahum lakadibun Allah yana faɗi cewa ƙarya suke shiga manzon Allah kawai da kiro uzurin ƙarya saboda a ce to je ka ka sauƙi masa zuwa yaƙi. Kuma ya sa ka karɓi uzurin sai in mutu ya kama da kumfan kashe a'a sai an fi fa sai da haka ka musu amma an anka ni Allah na maka afuwa na yafa maka ya Muhammad amma kuma azika lahu ya saka musu uzuri ai hatta ya tabayyana laka alladina sadaqu wannan ne wato masu gaskiyar imani da su bayyana a alamar hajji irin wannan yanayin da ake masu karyar imani matsaryata a imani masu imani baka masu imani lebe kawai kai eh? da ka san suwaye masu imani na har zuciya a cikin wannan shi ne ake tantance su ai ina ba ta an gane ko wanda kaga yana zamewa yana gudu da ma ai munafiki ne kai da nan kai ma ki ki ya rasulullahi ya muhammad kai ma ki ki da nan su ai amma na yafe kana da ka musu izini na yafe ma har a shi nan gobe ina fata an gane ko na'am kar irin na biya kar ai irin na biya na namu yanzu da insha Allah tabaraka ta'ala tambaya ta farko ta ta farko tana ce assalamu alaikum da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara malam a ah, lafiya kuma ya karbi ibatunmu Allahumma amin kuma Allah muna roƙon malam jan hankali a kan samarinmu musulmi masu koyi da ɗabi'un arna wajen koyi da su ta yadda suke yin irin ƙasti da tsara gashi a kansu a taruwa lafiya irin ƙasti a cikin eh, yadda ɗan jimina ta fi haske nan gaba ɗaya gefe wata a ciki da a tara gashin a ciki da aka tara kuma sai kuma a zo a wani duk na ci kasa mutum yana tafiya da kai haka kuma Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dai mana a da take da kaunin fa huwa minhu wanda yake shiga irin na mutane musulmi da yake kamance ce ya irin na mutane kafurai to fa huwa minhu duk da aka sai ya tashi daga cikin su sai ya tashi daga cikin su domin mutum fa baya koyi da mutum har a rika shi a kiyaran cikin shirin na kafuri sai ya kowa da abun a zuciyar shi sosai ya zauna a zuciyar shi ya kankama a zuciyar shi to sai zuciya ta fara ciki kuma wannan soyayyar zuwa ga waje sai a ga a kiyaran cikin kuma na kafuran ne wato Allah ya ce to ma irin wannan wato akwai tsananin soyayya da su a zuciyar shi ya zauna ya da ya kafa zuciyar shi yanzu rafin soyayya ne suka fito suka fara bayyana a ka shirin nasu a tafiya shirin nasu a sa wando shirin nasu da sarka a wuya da ɗan kunne Allah ya ce to mutum ya hankali ba fa huwa minhum idan karshen da ya zo mutuwa ya mutu a cikin Allah wani ya rufa mana asiri domin irin masu nan shigan bayan da za a yi wanda za su wuce a kansu a cikin a da ya wuce kowa ne mutum cikin kuma za su ga in sun irin wannan shigan kuma za su yi biyarin irin nickname irin nickname sunayensu da ake suke da kansu da a samawa ne kize na eh yana tafiya haka to a tafiyar shi da maganan shi da ɗabi'un shi da mu'amalan shi irin na cizon shi da ya ɗauki irin suransu zai ɗauka kuma wata mu'amala da tafiya da wani abin da irin na mutane kirki ba ina fata an gane Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi in kace naha anil azai manzo Allah ya za'o ne me za'o yake aske rabi kai a bar Ka aske hab na kai haka a bar kamar wani bangare ba ka aske shi ba Yanzu Allah ya hana shi da cewa ya haramta shi ina fata an gane ko kuma tsakanci ne a samu musulmi wai reshe ka juya da mujiya shi ne mai koyi da shi ba ka su ne mai koyi da shi da aka ce laqad kana lakum fi sabilillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa yakra Allah kathira to kamar ai an kaskanta wanda kai kake so a dauka daga gare ka yanzu kaskancin ka ya kai yanzu kai ne kake dauko daga kuma wani kaskantacce shi ne yake burge ka ai abu bai yi kyau ba Allah ya shiri mata mu masu nan irin shiga. a takarda da biyu tana da tambayoyi guda biyu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah saka malam da gidan aljanna Allahumma amin ta wannan addu'a ba Allah saka maka da alkhairi ya haɗa muku ba ɗaya a ciki malam ni ne na bude baki yi hamma kafin in rufe baki sai kuda ya shige har sai da na a amai ina fata an gaji ko Allah malam yaya matsayin azumi na da ya wuce ne ya wuce a makogoro da ka bashi tunda ya wuce sai ya kanci abinci ai loma ka wuce makogoron shi bisa mantuwa kuma da cikin azumin shi ya nan duk wani abin da kai a bisa mantuwa abin da ya ci karfinka azuminka yana nan amma za kulo amin da kai kuma da kanka kai don ka fito da kudan ka ya sani domin shi arziki shi ya fito tara ɗin ya rinjaye ka ya rinjaye ka da fito misali yadda ciki ke a cikin nan kuma a lokacin ko sahur za ka ga wani cikin shi ɗin bai saba sabadon annabi ya ce yi sahur akwai albarka wajen sahur da ake yi wani abinci abinci da ba amma don wannan albarka ta ke ba to shi ma wani ma'in ya zo kayan ne matsala wani ya haɗo maka wata alele tun abin nan tun da buɗe baki ya ce shi ma ita zai aje sauran ya ya ya ci abin nan ga ga kunun a shi ma wani maiko zai tarar da alele zai tarar da wani abu ya kaga ciki ko ya rikice shi ma idan wannan cikin ya ka ya fito amma ya babu komai irin amma in kai ka zakulo aman azumi ka ya kare za ka rike baki kai azumin da kai amma karama ka mai wannan zai rama zai rama Allah bin je sun barke tambaya baya biyu a cikin malam a karatunmu na shekarar jiya ta ce da kamar ka inda ba musulmi ba da shiga masallaci sai da inda dura malam ni na taɓa zuwa wani interview a cikin akwai laifin yin haka ga musulmi ina da abin da kai ma lalura ce ta sai ka aiki kuma mai da aka kai shi a kan ya ne tafi da aka kai shi ta alam nan ba bayyana ba to Allah mun ya samu da shi ta uku assalamu alaikum malam mai yin hukunci da baya matar su bikina wai don wani ɗan uwansa yana yi mata amma shi sai ya je yana yi wa wasu a mai a zaune kenan shi kai amma ba zai yi ba kenan wannan bai kashi gaskiya ya kamata ya rika yi ya koyi ɗawainiya ya koyi shi ma yi don wani yana haka kawai kai kalmuna kana da sana'a kana da abin da ya kamata wai wani yana yi ma matan ka shi kenan ka zama wata kila mahaifin shi ne wata kila mayayen shi kai tun kana karfi maka ake yi har ka zo kai auren ma ka logo wani lokaci kuma a a kuma maka ka kunya idan kan nan ka bana a musu saboda wannan sun ba su yi sai ma ka hikima wanda ba ka yara su ba hmm? shi fa ba a wasu su yana ku wallahi sun san kai ma irin ka ne yadda ake zauna da shi kake kake ba ta kai ma haka a ka ko da kan ka kake mata wani ne ya bani sabulu ko ba ka sayo mu wani ne ya bani sabulu ko ba ka bani ina fata an gane wannan shi reni ke shiga a tsakani da makamantansu don Allah ka hutace da masu maka haka don Allah ka da su haka sai ka koyi ɗawainiyan kai trading ka ga iman ka ga darajan ka kai ka baka ina ba an menene cikin da san baya zuwa sallar asubahu a masallaci ne dalili inda ta kin ne to sai daga cikin an alal munafiqina salatu subhi wa salatu isha sallar da tafi wa munafikai nauyi da wahalce su ita ce sallar asuba da kuma sallar isha'i da a zamanin sabai duk wanda baya zuwa kawai malumin nifaq ne kawai sannan ne a wajen munafurci da baya zuwa sai yayi kokari akwai lalaci akwai kasala eh, yawanci haka ana kallace kallace da dare har sha biyu har karfe ɗaya ana kan channels ana jijjiya ana kallo ko kuma musamman masu waya din nan ana jira extra menene din nan eh shi ko ba yahude sai ya san da sha biyu ne kuma ɗaya ne na zuwa duk da asuba a ba mutum silicon to mu ya zauna wai saboda tsaban silicon zai shafin zai kira yadda ya dama ba kudin shi eh, har da sallah asuba kuma sai zai ga ko ya riski abin nan kana kiyamun laili yana jikin waya ana neman rahamar Allah yana jikin waya Allah yana saukowa a duniya ta ɗaya da cewa zai roƙe ni in bashi wa zai kira ni in amsa masa wa yake da bukata in biya masa wa zai kalmata in bude masa in ji Allah manzo Allah yake yanzu in kuma ila sama'i duniya Allah yana saukowa zuwa sama duniya nan sama ta ɗaya a irin wannan lokaci sai kuma shaitan da ku ne da daga ya wuce sun hana ka wani alheri su haka ka da wayan hannu ka gudu da ita ka kwana da ita ka ta'aki da ita wannan kuskure ne wallahi kuskure ne ya kamata a riƙa gyarawa kuma ya tuba ya suka zuwa waɗannan salloli sallan asuba ta da salloli masu inda yawa wanda ba su kirguwa Assalamu alaikum ana idan ɗan karkara kisa ya ba da siminti da blog har ma kuɗi domin a gina masallaci a lokacin da yake kwancin. Ya sa a bayan lokacin neman abin ya sa innama ya amuru bi qadri lahi man amana billahi kawai. Haka Allah ya yake. In Allah ce bai kamata wanda ba musulmi ba ya gina masallacin Allah kawai. sai a muku wani a muku zuwa a muku wani abu ina fata an gani wannan shi ne ka'idar kenan an ya a misalin zakka ake misalin zakka daga rana ta da yadda yana fluctuating don da dola ke sauka take hawa naira misalin dai zaka yanzu kafin mutum ya da zakka sai yana da miliyan ɗaya da dubu saba'in da biyar da naira arba'in haka daga shekaranta yadda misabin ya nuna kenan abin sata kuma idan mutum ya sace dubu goma sha uku da ɗari hudu da takwas kuɗi ko wani abu ya sata wanda faru ɗin shi ya kai dubu goma sha uku da ɗari hudu da saba'in da ana yanke hannunsa shi kuma karancin karancin minimum da ake bayarwa na sadaki kasa da wannan ba a karba jiya rai ga wanda ya kashe rai kuma miliyan hamsin da biyar ne da dubu ɗari bakwai da hamsin da biyu wanda shi ne Allah wani ya samu dace ba da kudi ne da addu'o'in samun a can ba Bawan Allah ya da su da alfuki da marayu a sashi addu'a Allah ya raba shi da shi da iyalansa daga azabar wutar jahannama Allahumma amin sai kuma masu addu'o'i ko? So waɗansu kuma tura nan a kamfa da abin nan da kudata gurgudo sa su addu'a Allah wani ya karɓa ma kowa da kyawan nufinsa Allah ubangi ya yafe mana ya karɓa mana ya mu dace da lailatul qadari a waɗannan kwanaki goma da muka shiga da kuwa su yi ƙoƙari su himmatu kwarai da gaske kada su yayi katala ya zauna ana zuwa sallah yana kwance ka lallaba ka daure ka juyi ka zo masallaci a rufe kwanaki goma da da kai gaba a rufe kwanaki musan a wani rana ba ne eh, a wani dare ba ne ake da ake wa da dare ina fata an gane kamar kai ne an ka sai kuma kuɗi ga shi miliyoyin dala ne na aka suna cikin wannan sarki amma da mukullai goma ɗaya da cikin su ne zai buɗe zai buɗe maka sai ka ce ku sau ɗaya a cikin tara na aka ce ka goma ta mukullan in ka zo da wannan ka buɗe ba ka ajiye shi ka yi sallan yau ba ka tashi da lailatul qadari ba sai ka ɗauka ka ka gwada har ka samu wanda ya buɗe Allah ubangiya mana mu wani akwai yi addu'a da kasanmu matuƙa mu yi addu'a da jibohinmu mu yi addu'a ga shugabanni mu yi addu'a ga mu da kuma zaman lafiyar mu arzikin mu Allahumma inna al-islam al-muslimin wa illa shirka al-mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a ad-din ya qayya ad-din ya rabbal alamin arhamar rahimin wa salli Allahumma salli wa barik wa an'im ala abdika habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين